Bayanai daga wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau na nuni da cewa mahara sun kashe mutane da dama a ƙauyukan yankin. Wasu da na zanta da su ta wayan tarho sun bayyana min cewa 'yan bindigar sun shiga ƙauyukan ne da tsakar ranar jiya Lahadi, inda suka auka wa ƙauyen kukawa, gyambahu, dungur, kenam da sauransu. Suka kashe mutane da ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto hukumomi ba su ba da bayani kan adadinsu ba. Basarake a ƙauyen Shuwaka ya mun ƙarin haske kan aukuwar lamarin. Sunana Hudu Ibrahim Sarkin Shuwaka, ‘yan kinnafin ɗin nan faso ne suka shigo gari yau, sun shigo kuka kukawa awa suka shigo kukawa suka wuce kukawa jambawu dunguru an kaccaram suka dawo kuma suka yi amma suka zo shiwaka to muna da labarin dai sun kashe mutane fa da dama amma a shiwaka nan da gidan na gaggawa ya kai bakwai sun kuku ne shaguna da wasu gidaje da jama'a suka ce dai a kuka dai ba san kashin abin da aka kashe ba dun ba a shiga saboda muna kira a waya ne muna amma jami'an tsaro sun zo ko kuma a ce hukumomi sun kawo muku dauki ba wani wanda ya kawo dauki ba wani wanda ya kawo dauki abin nan tun shi tun watan sha biyu muna ta kuka na har zuwa yau ba wani hukuma da suka zo mana yanzu yan bangare wanda suke kama maka ɗaukin toka da shi an kakashe su. Shi ma wani da ya buƙaci sa saka sunansa ya ce jama'a da dama sun ƙaurace wa mahallansu suna ɓoye a cikin daji. Wallahi kawai suka zo mahara a kan masina da bindigogi suka rinka harbin mutane daga wannan kauyukan kawai da ya shafi eh, kukawa jambawo dungur karam yanzu sun kashe mana mutane sun fi ɗari. Ya hukumomi fa? ba wani respond daga gefen hukuma wallahi ba wanda ya zo kwata-kwata vigilante namu ne suke kokari kawai kuma abin ya fi karfin su yanzu mutane ana zaune ne kawai wanda nasa ta zo shi kenan Allah ya sa mu da imani to ba abun da muka iya Shugaban karamar hukumar Kanam Ɗayabu Yusuf Garga ya shaida min cewa suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne don tunƙarar 'yan bindigar da suka yi ƙofar rago a ƙauyukan. Yanzu ba wani tabbatacce wanda muka da labari shine an yi zanayi da mutane a ƙalla biyar a wani ƙauye ɗaya tak. To sauran ƙauyukan da shiga kuma sun kewaye garin su yan bindiga da ba ma wanda ya san shiga ban tana ga me yake faruwa to sun abin da ya faru ne zamu da su kuma sun ce sun yi kadan dole sai sun samu karin mutane kamar yanzu garin shugaban ya kara da cewa al'ummomin da ke ƙauyukan na buƙatar ɗaukin gaggawa matsalar rashin tsaro dai na ƙara ta'azzara a yankin kudancin jihar Filato inda a kullum 'yan bindiga ke yin garkuwa da mutane suna karɓan kuɗi suna kuma kashe-kashe Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.